na ji daɗi kwarai da gaske ganin manya-manyan malamai da 'yan uwa da abokai waɗanda muke harkar karatu da karantarwa da su su suke jagorancin linzamin wannan ƙungiya ta annasiha da nan jihar plateau da sauran jihohi na najeriya na kuma yi farin ciki kwarai da gaske da ganin wannan haɗuwa tamu a yau ta samu halarta ta manya-manyan malamai da kuma wasu cikin abokai da muka jima ba mu haɗu da su ba musamman kuma daraktan wannan makaranta mai albarka malami na na alkur'ani sheikh muhammad nabi malami na ajiya malami a yau malami na a gobe malam ina kara addu'a Allah ubangiji ya kara maka tsawon kwana mai albarka ya kara maka lafiya da kariya ya albarkace ka da zuriyarka kuma ya sa a gama lafiya malama da shi da ta bani maudu'i cewa in yi magana akan maudu'i mai taken aurenki mutuncinki ɗabi'unki mutuncinki kana turowa na ce wannan maudu'i ne mai kyau ba sai na yi gyara ba kamar ba zai hana ɗan yi kwaskwari ma ba wa maudu'in a madadin a ce aurenki mutuncinki kuma ɗabi'unki mutuncinki na fi ganin a ce aurenki aljannarki mutuncinki kuma ɗabi'unki ko ɗabi'unki kuma mutuncinki abin da yasa ce aurenki aljannarki babu wadda ta fi cancantar ta nemi aljanna ta hanyar aure kamar ya mace musulma babu wata hanya da Allah ya sauƙaƙa ta ga mace wajen samun aljanna kamar hanyar aure da biyayyar aure da kyauta ta aure hanyar aure ta fi kowace hanya zama shortcut ka fi kowace hanya kullarwa ga mace ta sama mata bypass inda za ta je zuwa aljanna cikin sauki sama da sauran ayyuka da musulunci ayoyi na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da cewa duk macen da ta kiyaye aure ta kiyaye ɗawainiyar da take cikin aure da daɗinsa da wahalarsa duka ta haƙura da shi a haka to akwai sa tsammanin tukuncin ta shi ne samun aljanna don haka auren ki aljannar ki ku sani Allah ya yi umarni a alkur'ani cewa a aurar da ku mata waliyanku mata kar su bar ku a gida sawa'un ɗan mata kuke ko zaurawa Allah ya faɗa cikin suratul nur wa ankihul ayama minkum ku aurar da gwauraye daga cikin ku al'ayama jam'i ne na al'ayyim al'ayyim kuma shine man la zawja lahu min al-hara'ir wal ahrar ya'ya waɗanda ba bayi ba maza da mata a aurar da su waɗanda suka fi cancantar su shiga cikin wannan aya su ne mata domin su ne sai an aurar da su amma maza suna iya aurar da kawunansu su mata ba sa iya aurar da kansu Allah ce fanke in hunna bi ilmi ahlihinna ba a iya aurar da su sai da izinin wato waliyansu amma namiji idan ya yi aure ko babansa da yadda ba auren ya inganta sai dai su sasanta da baban amma ita mace idan ta yi aure ba izinin baban aurenta falikahuha batil aurenta bai yi ba la tankihul mar'atu wa la tunka mace ba ta la tankihul mar'a mace ba ta aurar da wata kuma la tu zawuju nafsa ba za ta aurar da kanta ba ko ba za ta aurar da wata ba dole karkashin waliyi shi zai aurar da ita wannan shi yasa na zama wannan ayar ta fi tabbatuwa akan ku ku mata da Allah ce a aurar da ku don haka lalle aljannar ki auren ki ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku yi aure duk wanda ta yin aure daga cikin ku saboda tana kyamar auren ko tana kyamatar institution ɗin aure ko kuma ita ta wadatu ba ta bukatar ladan da ake samu a aure ko kuma saboda tana wata harka ta zamani da ta sa idan ta yi aure tana gani aure zai kama ta cikas akan wannan harka ta zamani ba saboda wani dalili na shari'a ba ta yin aure saboda ta kyamace shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi ba ita hadisi ne da ya inganta wanda ibnu majah ya rawaito a cikin sunan malam albani ya inganta shi a cikin sahih sunan ibnu majah daga nana aisha Allah ya kare yarda a gare ta ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce an-nikahu min sunnati kamar lam ya amal bi sunnati falaysa Ya ce aure yana daga cikin sunnata duk wanda bai aiki da wannan sunnatawa ba to ba ni ba shi duk wanda ta yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi ba ita sai mu ga ta ina za ta kwaci kanta a ranar kiyama ranar da ake neman ceton wani ma da bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ballantana shi ya tabbata kuma cikin hadisi wanda Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad albani ya inganta wani hadisin a cikin sahihul jami'in sabir daga al-husayn ibn mihsan Allah ya ƙara yarda gare shi yace gwaggwarsa ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa ta yi tambaya ta waɗansu bukatu nata da ta gama za ta tafi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da ita a za ta zaujin anti kina da miji sai ta ce da shi eh ina da miji Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaya kike ga mijinki kace wallahi ya rasulullahi ban gaza ba la alu minhu illa ma ajabtu anhu ban gaza ba ban gushe ba wajen masa biyayya da kyautatawa da yin dukkan abin da ya dace da ni in inganta zamantakewar mu a iya abin da zai iya sai dai abin da ya fi karfi na sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace fanzuri aina anti minhu fa inna ma huwa jannatuki wa naru yace to ke zaki bincika ki gaya wa kanki amsa yaya kike da mijinki domin ki sani wannan miji naki shine aljannarki shine wutarki kaga wannan hadisi ya fito da shi fili aurenki aljannar ki duk wanda take bukatar hanya mai sauki wajen samun aljanna, to aure ya fi komi sauki a wurinta. Namiji kafin ya samu aljanna, hanyoyin da suke kansa da Allah ya ɗora ƙara mata suna da yawa abubuwan da za su tabbatar da nagarta a wurinka bayan haƙoƙin Allah akwai haƙoƙin mutane masu yawa laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal al mashriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as salata wa zakata wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al mala ala hubbihi zam al qurba wal yatama wal masakin wa ibn al sabil wa wa fir wa aqama as salata wa آتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس وانا الدجال قالب يا تبتع كم ذا واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنود والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وانا دول يا تبتع كم ذا abubuwa da yawa na shari'ar Allah akan انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله wannan sun taru akan maza amma ke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta miki abubuwa guda hudu yace da su kai zaki shiga aljanna wannan ya tabbata a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abdurrahman ibn Auf wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yace idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها دخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت idan mace ta yi abu hudu to na biyar din ta kai shi ne aljanna guda uku haƙoƙin Allah guda ɗaya kuma haƙƙin mijinta za ka ita daga haƙƙin Allah sai haƙƙin mijinta ta kiyaye sallah ta kiyaye azumi ta tsare mutuncin kanta sannan kuma ta yi biyayya ga mijinta ya ce za ta shiga aljanna ba za a ce ta shiga aljanna ba duk kofofin aljanna za a ce da ita zaɓi wanda kike so ki shiga ba darajar aure tana iya kai mace darajar da sallah da azumi na mace mai lafiya mai yin nafiloli da ta ɗanwu'i wanda ita ba ta da miji ba za ta samu ba akwai ta baiwar Allah da ta turo min wata tambaya kwanakin baya ta turo wata doguwar tambaya kace malam nagode hadisi ne ya za a yi in samu mai gurbin wannan hadisi cikin ayyuka ni ban da miji na bibi iya sabi na nake da ita wannan zalika fadlullahi yutihi man yasha sai ki hakuri sai Allah ya kawo miji ba sai na ga muku wannan hadisi ba ai daga ji kun san hadisai ne irin wanda suka shafi mata kadai a cikin gida zaka duk macen da take da miji za ta samu aljanna cikin sauki idan ta bi ka'idojin da Allah ya ɗora akan aure akan aure wata tana iya cewa a cikin aure akwai wahalhalu a cikin aure akwai musulawa daga waɗansu mazajen akwai tawaye haƙƙi daga wajen waɗansu mazajen to duk matar da take cikin irin wannan kuma ta fi saukin samun aljannar sama da wanda daɗi kawai take ji don haka in dai aljanna kike so to ki haƙuri da halin mijinki wannan matar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita fanguri aina anti minku da ce da ita aina huwa minki ba yaya halinsa yana da kirki yana kyautata miki ya baki haƙoƙinki yana girmama iyayenki yana kula da bukatunki duk da tambaye ta wannan bai ce ce ki la'akari da yaya kike gare shi ba ya ke gare ki ba saboda shi ne aljannar ki da wutar ki sai ki zaba ba uzuri bane wajen rashin samun aljanna a ce mijinki bai da kirki ba ta mijinki yana da kirki ki samu aljanna ba karkashin sa biyayya ga miji biyayya ga Allah ne ba don shi kike bin sa ba saboda Allah kike bin sa sannan ku sani idan mace tana da miji ya Allah ba ta miji mai daraja za ta iya samun matsayin da inda ba don albarkacin wannan mijin ba ba za ta je irin wannan aljannar ba kofofin aljanna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar da yake cikin hadisi cikin bukhari akwai kofar sadaka akwai kofar azumi akwai kofar jihadi galibin waɗannan musamman jihadi musamman azumin da sai kin tambayi mijin izini ya baki dama ki in azumin nafila ne musamman kuma yawan sadaka wannan galibi maza sun fi cinyewa a ciki mijinki yana iya zuwa babbar aljannar da ke inda an barki da dan iya aikin ki ba za ki zuwa wannan aljannar ba amma albarkacin mijinki idan mijinki ya zo shiga aljanna Allah ya ce hum wa hum fi zilalin ala ara'iki muttaqin duk gidan da mijinki zai shiga anan zaki shiga misalin da zan baku anan shine matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aura guda 11 in an tara su gaba ɗaya da aikin su duka ya yi ya cika awon da zai zama daidai da aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ina ne gidansa aljanna shine alwasila allati la tambaghi illa li abdin wahidin min ibadillah wani gida ne a aljanna shine kololuwar aljanna shine kololuwar wato aljanna wanda daga saman sa sai dai al'arshin Allah gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan gidansa shi dawa shine iyalansa waɗannan iyalan su da kansu ne suka ci jaraba gudunmawar samun alwasila ko albarkacin mijinsu to kin ga ce albarkacin mijinki ko min darajarsa inda zai je ga kafar ta ga ki, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka gane albarkacin aure da nana Aisha ta ci zai tashi yana nafila har ita ka ji tana ce da shi kana yin sallah hatta ta tafattara qadamak alam yakun lahu qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar kai ba Allah ya riga ya taimaka maka baya zaka ta wahala har kafar tana faffashewa saboda tsananin sallah ita tana yin sallar ne bari ita ake da tana ma cewa me yasa take wannan ba za ka zo ba ka zauna ka huta abinka yace a akunu abdan shakura wannan duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana nema masa ne da ita da su da shi da su shi kadai yayi sallar amma ita kuma za ta ci ladar sallar tare da shi albarkacin aure wannan shi ne kaɗan daga cikin ladan aure hakika aljannar ki aurenki aurenki kuma aljannar ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai mu'minuna qiyamul layli nana Aisha tace tana barci ɗakin bai da fadin da zai iya isar ta yayi sujadar ta a nitse idan ta miƙe kafar ta yana iya kaiwa ya cinye shimfiɗin har ya kai inda yake sujada sai ya tattare kafar ta ta idan ya zo sujada in ya sujada sai ya gama kallon ya tashi ashe ita tana ta barcin ta tana kwance har ma sai ya nade kafar ta ya samu ya sujada amma sallar wasu yake yi saboda albarkacin aure zaka auren ki aljannar ki wannan gaba tana nuna muhimmancin aure a wurin mace kusan ya fi muhimmancin sa a wurin namiji abubuwan da suke cika ga namiji ya sa ya shiga aljanna ba dole sai an samu aure a ciki ba amma ke aure yana ɗaukan wani ɓangare mai tsoka wajen samun abin da zai kai ki aljanna zaka hakika ki kula da aure saboda da yanda namiji zai kula da aure shi yasa don Allah ya sauƙaƙa miki sai sa miji ki kwaya ɗaya ne shi ko yana da mata har guda hudu saboda miki sauki yadda zaki yi biyayya in aka raba miki hankali aka ce mazan biye ba zaki iya ba Allah kuwa la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha haka idan biyayya ga wannan miji guda daya zai iya sa ki samu damar shiga aljanna bai kamata a wurin ki a matsayin ki na kyamace ki sakaci da dukkan damar da za ta sa ko daɗi ko wahala shekara ashirin shekara arba'in shekara sittin kuka yi da mijin kaɗai amma a je a shigar da da ke cikin aljanna inda za ki samu annaimul abadi salmar idan ki riga kin shiga kin shiga kenan ba a fita har abada Allah ubangiji ya albarkace ku ya sa ku yi aure kuma ya albarkace ku a cikin auren ya zama auren ku sanadiyar aljannar ku gaba ta biyu ita ce ɗabi'un mutunci ita ne ya uwata ɗabi'u suna da matukar tasiri a kan mace cikin rayuwarta lokacin da take daina a gida kafin ta yi aure da yayin da ta yi aure tana tare da mijinta da kuma idan dalili ya sa auren babu shi saboda miji ya mutu ko auren ya mutu a duk yanayi na mace na farko da na tsakiya da na ƙarshe din nan hakika tana da bukatar jarin ɗabi'u masu yawa da halaye na karimci da daraja masu girma waɗanda su za su yi defining ɗin shi wannan tana da mutunci ko ba ta da mutunci mutuncinta shi ne mutuncinta a wurin Allah mutuncinta shi ne mutuncinta a wurin mutane duk wanda bai da mutunci kwata-kwata zai iya rasa mutunci a wurin Allah kuma ya rasa mutunci a wurin mutane domin ba a samun mutunci a wurin Allah kuma a rasa a wurin mutane domin duk abin da Allah ke so ya dace da fitirar ɗan adam ma yana so duk abin da kuma ɗan adam baya so in dai ya dace da fitira salima ta ɗan adam to dama Allah baya so ne baka mutuncin da zaka yi kai daraja a wurin Allah irin wannan mutunci da shi zaka yi daraja a wurin mutane in dai mutanen nan mutane nagartattu ne don haka kina da bukata a matsayin ki na ƴa musulma ko uwa musulma a kowane yanayi ki kyautata ɗabi'unki domin ɗabi'unki su ne mutuncinki a wurin Allah su ne mutuncinki a wurin mutane akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin aure da mutunci ko kuma aure da ɗabi'u shi yasa aka haɗa wannan tafik ɗin magana akan aure da magana akan ɗabi'u da farko ɗabi'unki ma su suke ba da dama har ki samu damar da zaki auren idan ba kya da ɗabi'u ba za ki samu miji ba ko da kin samu miji idan ba kya da ɗabi'u auren ba zai yi karko ba ko da auren ya zauna to auren ba zai miki amfani har ya zama auren ki aljannar ki ba idan ba kya da ɗabi'u ba ka ɗabi'u suna da tasiri a rayuwar kowa amma suna da rayuwa suna da muhimmanci a wurin mace musamman ɓangaren mutunci da kamun kai idan mace tana da ɗabi'u mai kyau to za ta zama ta yi daraja kafin ta yi aure ko annabawa galibi ɗabi'u mace su ke fara jan hankalin su aure ta kafin sauran abubuwa da Allah ya mata baiwa ko na halitta ko na ilimi ko na dangi ko na dukiya ko ma na menene da za a iya cewa wannan yana da amfani ƙari akan amfanin da mace take da shi hakika amfanin ɗabi'unta shi ke ceton ta a karon farko Allah ya bamu misali a cikin suratul qasas aka annabi Musa alaihi salam ya yi tafiya ya bar Masar ta wajen a Madiyan ya je garin Madiyan sai ya samu mutane suna ɗiban ruwa shi kuma je karkashin wata itaciya ya zauna ya jingina yana jiran Allah ya ba ku mu ko kuma Allah ya kawo yana jira daga Allah rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yana zaune a cikin wannan yanayi sai kawai Allah ya turo ɗaya daga cikin ɗan mata guda biyu waɗanda suka zo ana kokawar ɗiban ruwa su kuma sun tsaya sun tare dabbobin su ba sa kokawa tare da mutane mutuncin su ya sa annabi Musa ya ja hankalin sa tuntuni ya ga cewa wajada min dunihim imra'atayn tadudan ga waɗansu ɗan mata can ya tsinkaya ya ga mutane suna kokawar ɗiban ruwa amma hankalinsa ya fi zuwa ga waɗansu mata guda biyu su suna tare dabbobin su sai mutane sun gama kokawa idan sun kare warwaso su kuma sai su zo su samu daga baya yana da a cikin wannan yanayi ba a samu damar da zai yi magana da wata daga cikin su ba amma sai Allah ya turo ɗaya daga cikin su ta yi magana da shi sai Allah ya ce halinta shi Allah ya fara faɗa kafin ta yi magana ka ja'atu ihdahuma tamshi ala istiya sai ɗayar su ta tunkaro wurin annabi Musa tana ta tafiya a cikin wato yanayi irin na kunya mace mai kyawawan ɗabi'u kana gane ta a waje kana gane ta a ciki kana gane ta ko tana cikin hijabi da niƙabi? ko tana cikin gida kuna cikin hijabi da niƙabi? ko a magana idan mace tana da ɗabi'a mai kyau zaka gane shi ta Allah bai faɗi komai ba kawai ce tamshi ala tsiya saboda duk wanda take tafiya ala tsiya ka san ta hada sauran dukkan abin da ake bukata wanda la yajma'uha illa al-haya don haka sai ta sai masa magana a ƙarshe Allah ya ce Allah ya masa tukunci da cewa yana cikin talauci a sanadiyar talaucinsa ya samu aiki a gidansu wannan yarinya a sanadiyar tsoron da ya fito da shi yana jin tsoro ya samu aminci a gidansu wannan yarinya kai ƙarshe ma ya samu dama mahaifinta ya ce in ni uridu an unki haka ishi gabna zan auren maka da ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa guda biyu annabi Musa ai lokaci ɗaya zai yi inkari inda bata cancanci ta aure shi ba amma yayi murnan da har yasa yi masa aiki na shekara goma yana kiwo a gidan domin a bashi wannan yarinya yarinya ta yi tsada saboda ɗabi'unta yarinya ta yi farashin da annabin Allah aka jawo yaro har gidansu saboda ɗabi'unta ashe ɗabi'u yana iya jawo miki miki har gida ɗabi'u yana iya jawo wa mace mijin da ya fi kowa tsada shi ne miji daga cikin annabawa ko da yanzu ba annabawa ai akwai magadan annabawa ko da ba magadan annabawa a da ke akwai magadan magadan annabawa ko akwai masu sauraron magadan annabawa ko akwai masu biyayya ga magadan annabawa hakika ɗabi'ar mace wallahi ita ce farkon jarinta akan komi shi yasa annabi Musa alaihi salam bai yi wata wata ba Allah ya bashi wannan mata kuma wannan mata ita ce Allah ya gaya mana ta zama babbar abokiyar aiki gare shi a cikin da'awarsa domin ya tashi ya tattara gaba daya tsara bi ahlihi ya dauke ta da iyalansa duka ya koma da ita kasar masar wannan auren ya jawo mata albarkar wato albarka a duniya na yawon bude ido ta tashi daga wata kasa ta tafi wata kasa albarka ta addini da ta zama matar annabi cikin annabawan Allah cikin umul azum ta zama uwa kuma ga ƴaƴan wannan annabi wannan duka ɗabi'unta ne ya jawo mata karkashin ta وجاءته إحداهما تمشي على السحياء sannan kuma ta tadudan mace da take kokarin wato rashin shiga cikin turmutsutsin maza mace da take gani akwai bambanci tsakanin maza da mata idan dai ke kira da kunya to kin akwai bambanci a tsakanin namiji da mace idan an zauna da kuma a cikin mu'amaloli na yau da kullum wannan kaɗan kenan daga mutuncin mace kafin ta yi aure sannan mutuncin mace bayan ta yi aure idan kina da kyawawan ɗabi'u zai sa mijinki ya yarda da ke iyayenki su yarda da ke kawaye da abokai da ƴan uwa su yarda da ke makota da dukkan waɗanda suke kewaye da ke su yarda da ke kai Allah maɗaukacin sarki ma zai yarda da ke kuma za su yi miki shaidar alkhairi ga babban misali na nana Aisha as-Siddiqatu binti Siddiq habibatu habibillah alaiha ridwanullah matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta samu babban kalubale a rayuwarta wadda bata taba samun shiga cikin kunci a rayuwarta irin na wannan ba kuma wata macen tana da imanin amma ta yi har ta mutu ba a taɓa mata jarabawa irin jarabawar wanda da mutuncinta da matsayinta da gidan da ta fito da gidan da ta shiga amma aka yi mata kasafi akan ta yi guna amma a ƙarshe wa ya kwace ta halin da ya sa Allah ya kwace ta da kansa saboda bayan duk wannan magana ta cika da gari ta saka wa mutane shakka da yawa an samu mutane da yawa sun jawo kansu shiga wuta a ta ya ta har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata dama ta je gida ta je ta zauna sai wannan matsala ta kau saboda al'amari ne da ya rikita kowa ba wanda ya san amsa akai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san wanda zai iya fitowa al'amarin ba don al'amari ne na gaidi ba wanda zai iya tona asirin wannan al'amari sai Allah kaɗai. amma ƙarshe Allah maɗaukacin sarki da kansa ya ce ai ita tsarkakakkiya ce Allah da kansa ya ce alkhabitatu lil khabitin wal khabithuna lil khabitat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat Allah maɗaukacin sarki ya yabi na Aisha ta zama jagora a cikin dukkan wata mace da za ta zama tayyiba a duniya a cikin zamanin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda a sanadi niyyar ta aka ce asayi ba su bin ita ce don haka duk wata mace da ta zama tsarkakakkiya tana biyo bayan na Aisha ce wadda Allah da kansa ya tsarkake ta kuma ita da kanta ta zo tana kuka tana cewa ba ta yi tsammani matsayinta a wurin Allah ya kai yadda Allah zai saukar da ayoyi ana karantawa har zuwa ila an yi sallahu al-ardu wa man alaiha ana karantawa saboda nuna darajarta da matsayinta ba me ya kai ta ga wannan mutuncinta da ɗabi'unta mutuncinta ya yasa Allah da kanta yace bari in tsaya mata in kare mata mutunci wannan shi yasa an daina saukar da Qur'ani da wahayi amma wallahi Allah yana tare da ke zai tsare miki mutunci in dai kina da mutuncin a tsakaninki da Allah ko da waɗansu ɗan banza sun sun taba miki mutunci kuma idan kina gidan aure Allah madaukakin sarki zai zama gatanki akan tsare miki mutunci ki matukar kina da kyawawan ɗabi'u kuma kina yi saboda Allah a wurin mijinki Allah zai tsare miki mutuncinki a wurin iyaye da ɗan uwa da dangi da abokai da makwabta Allah maɗaukakin sarki zai tsare miki mutuncin ki kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsare mutuncin nana Aisha kuma wallahu waliyyu salihin ya huwa yatawalla salihin Allah ne wanda yake jibintan al'amarin mutane na gari haka in kika zama nagartacciya mai kyawawan biyu? Allah da kansa ne zai tsare miki mutunci sannan bayan aure kina iya zama fata da aure amma har yanzu yanzu idan kina da mutunci Allah zai tsare miki mutunci ba dole bane sai mai aure kadai ke iya zama mai mutunci saboda akwai wanda tana so ta yi auren saboda Allah amma a wurin Allah lokacin da yi ba akwai wanda kuma ba ta bukatar ta yi auren da haka ba ta yi auren ba kuma auren bai zama wajibi ba a kanta ba wajibi bane aure idan mace tana da kyakkyawan garkuwa na imani da nagartar da za ta zauna ta kiyaye mutuncinta aure bai zama wajibi ba a kanta ko da ita da kanta take da zai yi aure ba in dai za ta kiyaye mutuncin addini musamman wanda da ta taba auren ta samu ladan yanzu kuma tana so ta kede ta yi bautar Allah ko kuma tana jin tsoro hakkokin auren ba za ta iya karewa ba ko kuma ba ta samu wanda take so ba sai ta zauna a haka tana jira wannan matar da ta yi laifi ba a wurin Allah matukar ta kiyaye wannan mutunci da ɗabi'a ga misali a kai na na Maryamu alaihi salam mahaifiyar annabi Isa dan Maryam alaihi salam ai ba ta yi aure ba ba kuma taba aure ba kuma har ta bar duniya ba ta yi aure ba amma ya rage mata daraja da mutunci baka ta rike wannan ɗabi'u na mutunci sai suka zama shi ne jarinta ba aure mai jarinta na mutunci ba aure yana jawo mutunci ga mai mutunci amma idan ba da mutunci ko kin yi aure ba da mutunci idan ko kina da mutunci ko ba ki aure ba kina da mutunci na na maryam maryam alaiha salam ba ta yi aure ba kuma ta haifi ɗansa isa ɗan maryam kamar yadda isra'iliyat suka ruwaito tun tana yar shekara goma sha uku amma a bayan wannan sai da ta ƙara shekara arba'in a duniya don sun tabbatar da ta yi shekara hamsin da uku a duniya kafin ta bar duniya amma ba ta taɓa yin aure ba amma duk da haka idan Allah ya tashi yabon nagari kana cikin waɗanda ake farawa da su me yasa nagartarta da mutuncin wuta wallati ahsanat farjaha fa nafaqna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin ta zama aya ga dukkan duniya saboda mutuncin da ta kare na kanta wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha fa nafaqna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitin ta kasance cikin nagartattun bayin Allah masu biyayya masu da'a ga Allah kuma ta kiyaye mutuncinta sai Allah ya sa darajarta ba ta gushe da dinga ba aure ba Allah madaukakin sarki har ya nada ta ta zama as-siddiqa mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa amma ba ta taba aure ba ashe ba dole sai aure ke kawo mutunci ba mutunci yana zaman kansa ne mai aure tana bukata marar aure ma tana bukata haka ki kiyaye ɗabi'unki da mutuncin ki? kuma za ki iya haka ko da ba da aure na naka dije ki bintu Kuwailid uwar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta aure annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin tara bazaura amma ta dauki dogon lokaci ba ta da aure bayan ta auri mazaje guda biyu daga baya ta zo ta zauna tana kasuwancinta tana rike mutuncinta ta kuma zama mace da tafi kowace mace mutunci da daraja tun ana zamanin jahiliya ballanta na bayan zai musulunci wannan shi ya jawo mata Allah ya mata tukunci da ta auri manzon Allah sallallahu alaihi sallama a lokacin ba imani ne jawo manzon Allah sallama gare ta ba don babu imani shi ma a lokacin da ya aure ta yana zamanin ma ta biri man kitabu walal iman zaka da ya jawo ya aure ta mutuncin ta kana tsammanin wannan kudin nata shi ya jawo ya aure ta a mutuncin ta da darajar ta shi yasa mutuncin ki shine babban jarin ki ko kin yi aure ko ba ta da aure sa'annan kuma wasu daga cikin mata ko cikin sahabbai ko cikin tabi'ai za ka ga bayan mutuwar mijin sai ce ba za su sake aure ba mu aiman har ta tsufa har ta girma ba ta yi aure ba har annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba ta yi aure ba har abubakar radiyallahu anhu yana kalifanci yana daukar umar su zo su kama ta ziyara so da mutuncin ta ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yana kai mata ziyara kalifofi a bayan suna kai mata ziyara ba ta rasu ba sai a lokacin kalifancin Usman ibn Affan amma wannan duk da haka bai rage mata mutuncin ta ba duk da cewa ba ta da aure ashe mutuncin daban auren daban idan suka haɗu to wannan shine cikakkiyar mace mai aure kuma mai mutunci ke zama auren ta mutunci ta amma akwai da ta yi auren amma ba mutunci akwai da kuma ba ta yi auren ba ko kuma mutunci wata daga cikin tabi'ai ana ce mata ramla yar azubair ibn al-awwam kun san shi ɗaya daga cikin dattijan majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma ɗaya daga cikin al'asharatul mubashshiruna bil janna yar ta ce tana cikin ya'yansa na kasa kuma ita ce yar autarta kawwa take wa abdullahi ibn zubair ta yi aure sun tana yarinya sai yi auren saurayi da budurwa ita da mijinta mijinta sunansa usman ibn abdullahi ibn hakim ibn Hizam, shi ma jika ne na sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ta ji daɗin zama na auren soyayya da ita da wannan ta haifa mata yara biyu sai je jihadi sai yin shahada ita ce ita da za ta sake aure ba sai ta zaman ta duk wanda ya neman ta manyan malamai manyan sarakuna da kowa yana neman wannan yar gidan daraja ce amma ta ce ba za ta yi sake aure ba har sai da ta shekara talatin da bakwai tana zaune a gwangwa tana ibadar ta kuma ta rike mutuncinta amma wannan mutunci bai ragu ba sai a ƙarshe ne ƙarshe ƙarshen rayuwarta ta auri khalifa wato abin nan dan marwan ibn al-hakam shi ya sa shi ya roƙa kaninta shi ya roƙa ya roƙe ta bayan duk an yi ta nema ta ya roƙa mata ya roƙe ta daga baya ta yadda ta aure shi inda ba ta fi daɗin wancan mutuncin ba bayan shekara talatin da wani abu tana gurguwa akwai da zai aure ta amma har zuwa lokacin kowa yana neman ya aure ta ashe mutuncin ki shi ne darajar ki ɗabi'un shi ne mutuncin ki gabar gance ta kuta da ƙarshe ita ce idan Allah ya sa kin kiyaye mutunci kuma har Allah ya sa kin yi aure me ya kamata ku kula da shi domin ki ya dore har ya zama miki aljannar ba ko da aure ne ke zama miki aljanna ba abin da za ki kiyaye ne guda uku da za su taimaka wajen sanya auren ki ya zama miki ya saba miki aljanna abu na farko addinin ki abu na biyu iyayen ki abu na uku mijinki waɗannan abubuwa guda uku idan na ce addini shi ne haƙƙin Allah haƙƙin Allah shi ne yake cikin idan sallatul mar'atu khamsaha wa tamat shahraha da sauran duk abin da ka san haƙƙin Allah ne a kan ki duk yadda kika yi biyayya wa miji idan ba ki yi biyayya wa Allah ba ba za ki je aljanna ba duk yadda kika yi biyayya wa miji ko kuna son miji ko kuna son miji ya so ki sai kika saki hanyar Allah kika bi hanyar bokaye ko waɗansu saboda ki zaman lafiya da miji to iya rabon shi a nan duniya ne miji ya bi ki sai kuma za ki bi shaidan ku je wuta za ka kargarin neman gyara aure kuma ki sake hanyar Allah haƙƙin Allah shine na farko kuma yana gaba da haƙƙin miji idan mijin ki fasiki ne to ba za ki mishi biyayya akan fasikanci ba idan mijinki ya umarce ki da wani abu na sakon Allah ba za ki masa biyayya ba idan mijinki yana aikata wani abu na haramun ba za ki taimake shi akan aikatawa ba la ta'ata inna ma ta'atu fi ma'ruf ba a yin biyayya sai akan abin da ya dace da umarnin Allah to haka ki kiyaye haƙƙin Allah shine na farko shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsadar ki shine addinin ki tun kafin mar'atu da arba sai ce a auri mai addini yake alaika bi zati dini tare ba ta da mutane suna aure saboda kyau suna aure saboda kuɗi suna aure saboda yanayin matsayin mace yace kai kuma ka auri mace saboda addini ta ba ta da yace na hore ka da kai haka don haka ku kiyaye matsayin addini wannan shine abu na farko na wajibi a ku domin samun aljanna a wurin Allah abu na biyu shine ki ga iyaye musamman kafin ki aure yi biyayya ga iyayenki a wajen aure kar garin aure ko garin soyayya ki saba da da iyayenki ki iyayenki lafiya haƙƙin ki bai kare a kanki saboda kin yi aure ba kai dai bayan kin yi aure haƙƙin miji ya tara nasu ne amma har yanzu akwai nasu sannan kuma ki biyayya ga iyayenki a lokacin da kike gidan aure ba abin da zai faranta musu rai kamar ki zaman lafiya da su da mijinki ba abin da zai bakanta wa babanki ko mahaifiyarki rai kamar a ce yau mijinki ya kawo kararki ki yi iya kokarin ki tsare wa iyayenki mutuncin su kar ki bari mijinki ya kawo kara duk yadda za a yi ku sasanta a tsakanin ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kin ga mijinki yace mace ta gari ita ce yadda idan ta yi wa mijinta laifi za ta zo ta kama hannu hannunsa ka rike kana kuka tana cewa ba zan haƙura ba ba zan yi shiru ba sai kaya yafe kina da irin wannan kaskantar da kai da mijinki duk abin da ya sa miji ya gagara warwarewa tsakaninsa da ke ya gagara warwarewa tsakaninsa da wani sabbaci har ya kai ga iyayenki hakika karancin mutuncin ki yayi yawan da akwai barazana akan aljannar zaka ki kiyaye kar ki bakanta wa iyayenki sakamakon aurenki sannan abu na uku shi ne ki kiyaye shi wanda miji na ki biyayya da ɗa'a da jinsin sau da ƙafa da faranta mata da dukkan ƙarfinki da sadaukar da dukkan abin da Allah ya baki na hankali da tunani da magana da aiki ya kamata ki tabbatar da cewa inna ma huwa jannatuki wa naruki annabi sallallahu alaihi wasallama ya riga ya faɗi wannan don haka abubuwan da za su gyara wa mace auren ta ya kai ta aljanna kiyaye haƙƙin Allah kiyaye haƙƙin iyaye da kuma kiyaye haƙƙin mijinta sannan sai kuma menene abin da zai kiyaye miki mutuncin ki har ya kai ki ga aljanna ko da kina da aure ko da baki da aure abubuwan da za su kiyaye miki mutuncin ki a mutuncin ki abubuwa guda uku na farko shine wato shawawan ɗabi'un ki ce a matsayin ki na mace shawawan ɗabi'un ki na daraja da za su sa a ce wannan mace ce ta gari kyawun ɗabi'u sun haɗa da kyawun mu'amala da mutane wa khaliqin nata bi kullukin hatan da kuma kiyaye karki cutar da wani an ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wata mace nan ga ibada ga sallah ga azumi ga yawan sadaka amma ba ta da kirki tsakaninta da makwabciyarta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya fil nar ce aka ce ga wata kuma ga sallah sallan farilla amma ba wani nafila mai yawa ga azumin farilla amma ba wani azumin nafila da yawa sadaka kuma tana yi dan daidai dan kadan kadan amma tana da kirki ga makwabciyarta annabi sallallahu alaihi wasallam ki ce fil janna ita yar aljanna ce ashe dabi'un ki da kyakkyawan mu'amala da mutane zai sama miki aljanna sama da yadda kika kula da nafiloli tsakaninki da Allah kuma kika manta mu'amala tsakaninki da mutane idan na ce mutane mutum na farko shine wanda kike da kusa da ita wato ita ce mafi kusanci da ke a duniya bayan kin yi aure kishiyar ki wanda ba ta da daɗin faɗa ki sani daga cikin abin da za a ajiye a miki tambaya a kai a lahira wallahi hada yadda kika zauna da kishiya Allah ba zai tambaye ki tsakanin ki da miji kadai magana ta kare ko da iyaye da yaya ba sai an tambaye ki yaya kika zauna da kishiyar ki. domin ita ce mafi kusancin makwabciyarki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada wata mace ta rena abin da za ta kyautata tsakaninta da makwabciyarta ko da da kofato ne na akuya idan ta yi farfesu da kofato ba ta kwamfata wa makwabciyarta akwai makwabciyar da ta wuce kishiya ne wanda ga ɗakin kiga ta ga kofar kiga ta ta kirkin ki da kishiyar ki ya kai yadda inda a ce fato ne na akuya kadai kika samu kika dafa ki bambata ki san mata ita ma ta saba ballantana da kika yi farfesun kayan ciki ballantana idan kina da kuɗi kina aiki ballantana idan wani abu nata ya tashi na farin ciki wallahi ku sani yana ɗaya daga cikin rahamar Allah a gare ku shi ne da ya kaddara muku samun kishiya duk abin da kada Allah ya yi daidai ne kuma ba kuskure a ciki Allah madaukakin sarki ya san da raunin ku shi yasa Allah ya sa ki samu mace yadda za ta taya ki duk wata mace ta san wallahi akwai abubuwan da ba za ta taba iyawa ita kadai ba wata ba za su iya su biyu ba wata ba za su iya su uku ba ayyukan gidan miji yana da yawa ayyuka ne na neman aljanna wanda kai kadai wallahi ba za ka iya ɗaukar abin da sai an tsaya ka shi ta Allah ya san aikin yana da wahala ba za ka iya ke kaɗai ba kuma da yake aikin gidan manzon Allah ta sarama ya fi na kowane gida wahala shi ta yasa matan suka zauna a lokaci guda ɗaya su tara saboda guda ɗaya biyu uku hudu ba za su iya ba shi ta Allah ya tara su su tara suka yi aikin tare Ku kuma sauran mutane duk aikin ka da za a yi a gida Allah ya sani iyaka karfin ka guda hudu za su iya shi da aka ce ai aure har zuwa guda hudu don haka wallahi aure da ta a gare ku ya fi amfani sama da inda yake amfani wa namiji idan kika mutu wannan mutum da kike ta alfahari da shi za ki zauna da shi shi kadai idan kika mutu shi zai reni ƴaƴanki wa zai reni kishiyar kishiyarki idan kika yi tafiya wa zai rike miki gidan ya yi wanka ma yara su tafi makaranta ya rike miki abubuwa na cikin gidan ya zauna daidai mijin ma ya zauna yana daidai ba zai rike miki wannan babu wata a duniya ta kishiya duk wata mace da za tuna a duniya daga kan mahaifiyarta zuwa ƴarta da ya haifa zuwa ɗan uwanta akwai ayyukan da ba wanda za ta iya tsaya ki akan mijinki ki ta kishiya kadai miki ce da ta bi ba za ka sani da cewa kyawawan ɗabi'unki wallahi suna daga cikin darajar mutunci kuma Allah ya turo mala'iku suna sa ido akan yadda kike da kishi yake suna rubutawa kuma za a a kai lahira a zo a baki a ce ki karanta abin kunya ne a wurin ki ba ki faɗi jarabawa a wurin mijinki ba sai ki zaki ki a kan kishiya wallahi mace ta yi abin kunya ika idan a sanadiyar kishiya ta shiga wuta kin ci aljanna a sanadiyar mijinki kin ci aljanna a sanadiyar iyayenki kin ci aljanna a wajen haƙƙin Allah amma matsalar ki da kishiya ta sa an ce ya zama miki shamaki da za ki je aljanna ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wanda zai je zai je shiga zai je ya je da aikin zuwa aljanna ga sallah ga azumi ga sauransu amma ya daki wannan ya zagi wannan ya ci mutuncin wannan akan wannan zai sa a kwashi ladarsa a ba wancan a kwashi gurbin wancan a bashi ashe akwai matar da take yin aikin babban gida duk sallar da take yi ta kishiyar ta ce sai da ta cuci kishiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya zagi wane kishiyar tana zagin kishiya ko ba ta zagi da annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya daki wane kishiyar tana zagin kishiya ko ba ta tana kishiya ko ba ta bala'i duk abin da zaki yi kishiyan ki bala'i suna rubutawa wallahi kar ki bari sanadiyar biyayyar ki ga iyayenki sanadiyar biyayyar ki ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanadiyar ki ta wuce ga mijinki duk sun kai da zaki je aljanna amma kishiya ta hana ki aljanna Allah ya sa a gane wannan karatun sannan yana daga cikin abin da zaki kyautata ɗabi'unki da mutuncinki su zauna shi ne kamun kai kamun kai mutane suna girmama makamun kai mutane suna gani mutunci a wurin mace na farko shi ne kamun kai ko babu abin da Allah ya kimanta a kanku kamar mutunci shi ta idan Allah yana magana akan masu mutunci duk da akwai maza masu mutunci amma mutuncin mata ya fi faɗa saboda Allah yana girmama muku mutuncin إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة شن باء ين كذتي ومدان أما كذتي وماتا شي الله يما أكي da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera abubuwa guda bakwai da suke sa mutum ya shiga wuta a cikin hadisin a cikin hadisin bukhari da muslim na abu huraira sai ce wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat su na ba a musu kadafi ne amma mutuncin ku yana da daraja a wurin Allah na musamman kar ku zubar da wannan mutunci shi kamun kanki shi zai sa Allah ya tsaya miki kuma shi zai sa duk duniya ba su tsaya miki ko wani ya ce ta mutunci ki wallahi in kina da mutunci da kamun kai duk duniya za ta ce wanke wallahi ƙarya ne sai dai ya mata shanu. amma akwai wanda ba ta bukatar ma wani ya zage ta ta riga ta zage kanta tunki ne salamu na uku da zai kare miki mutunci shine samun madogara shine samun madogara inda ce madogara shine idan kina gida kafin ki aure kina karkashin iyaye iyayenki idan kin yi aure kina karkashin mijinki idan babu miji babu iyaye to ki nemi sana'a idan akwai miji akwai iyaye ma sana'a yana taimakawa mace idan kuma babu to mace idan mata da hanyar samun wani abu nata to yanzu za ta iya sai da mutuncinta to da ita mace in ta komai akwai abin koyarwa to dole kuma ya kasance sa mace komin kirkinta wata rana tilas ya kan iya sa ta ta je ta ce za ta zo da mutunci hadisi ya tabbata fita cikin bukari da musulun. na waɗannan mutane guda uku da suka shiga kogo Allah ya tsere da su wannan matar da ta je neman abinci a wurin ɗan uwan ɗan babbanta ai ne mutunci ce amma me kai ta dole da rashi zaka kar ki bari rikici shiga cikin rashin da har wata rana wani zai nemi yayi amfani da wannan rashin naki wajen neman ya yaudare ki zaka ki nemi sana'a ki nemi aiki hanyoyi na sana'a na mata yanzu suna da yawa manzon Allah sun sanar bai hana kowa daga cikin matanka neman wani abu ta ko da za ta mallaka ba shi ma yakan amfana da abin da suka mallaka yakan zo wurin matar ya ce, hal inda kun min shay ai yakan bai kawo ta bane bane Ya ce akwai wani abu in tace babu saboda bai da shi in tace akwai sai ta kawo nata sai a ci yana shiga ɗakin ummu salama ya sha zuma ai ba shi yake zuman ba matarta Zainab binti Kudaima kafin da ta ana ce mata ummul mataki ta dauke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin mataki da mutane da suke cikin ahlus sufa wanda suke zuwa bara da neman abinci ita za ta daba ana ka musu da bai take amfani da wannan bara kudi ba ba na Annabi ne sallallahu alaihi wasallam kudi su ne na kansu nana Aisha Barira ta zo neman a biya mata kudin banta nana Aisha ce ta biya ba da kudin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam waɗannan duka suna nuna ballantana kuma na Khadija lokacin da annabi ta kalma ya aure ta ya hana ta kasuwanci ta don haka ki nemi sana'a ki nemi wani abu yana shiga miki ke ma ko kina da aure ballan sana kuma idan baki da aure idan ba haka ba to wata rana garin neman biyan kurfi garin neman tufafin da zaki ta garin neman abinci kai wata rana a garin ashe ma wallahi kike da mutunci Allah ya tsaye sannan abu na ƙarshe ne abubuwan da za su iya rusa miki mutunci da kuma aure su iya hana miki samun aljanna abubuwan da za su iya rusa miki aurenki kuma ki iya rasa aljanna ki kula da su abu na farko shi ne annushu saba wa miji da zama mai taurin kai in miji ya faɗa kafin ya gama ke bakin amsa da zai ya raba ki da mijin musamman wannan bakin naku ina tabbatar muku wallahi kaso mai yawa cikin mata sun rasa auren su ne saboda harshen su wata mace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta amma wallahi ba ta samu albarkacin tarewa da manzon Allah ba sai da bakin ta akwai asarar da wuce fira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta fa ta zo gida har annabi sai ya shiga daki da ita ya zo ta bata ta ce a'udhu billahi minka ta zo da ta iya wasa ba ta ce a'udhu billahi da kai ce a'udhu billahi da minka ta bi da gidanku kuma wallahi ta tafi har abada Baka wannan bakin naki zai iya koranki kafin a tare da ke zai iya koranki ko kin haifi ya goma sha biyu. Kuma galibin mata in ka gani rigima tsakanin su da madadin a uwa ne kafin ya faɗa ta faɗa in ya faɗa kuma ta riga shi kuma ta fi haba ku kiyaye wallahi da harshen duk matan annabi zan zaga suna da ladabi wajen magana nana aisha ta zo ta dan faɗi magana akan safiya annabi sun salama ya ɓata rai ya jiya fuska ta ce tun ila lahi wa rasulihi na duba ga Allah na duba gare ka tun kafin bai gaya mata mai lantarki. ya ka canza fuska ce wannan kalmar da ya faɗa ne ta ce na janye Allah ya fi shi ne magana ta kare amma wata ta ce to ne bara zage kan ba gunto ba ce kariya na mata ne wallahi ki da hankali da harshen ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce idan dai kika ga mijinki ya canza fuska kar ki yarda ke fuskar ki ta sake burmushi sai kin ga mijinki yayi amma wallahi wata gaba ta malam idan nan ta ya faci ka tsokane ta wallahi zaka iya kwana ba yi bacci ba wallahi sai ka ce zaka kwana ba yi bacci ba sai ku ga mini dan Allah ko kai ne aka baka kike din aljanna sai ka ba wannan yarinya Allah ya kiyaye saboda wannan mushrik din a sanadiyar fa Allah ya ce a take ku a sanadiyar Allah ya ce a sake ku wannan taurin kan wallahi ta kafu na nushu da hunna fa idan hunna wajirun hunna bil madaji mene yadribu hunna akan ta Allah ya ce a yi duka can karshe ma Allah ya ce wa in ya tafarraka in kun gara ma su wace in je ba za su gyara halin ki ba wallahi za a wace a barki sannan abu na biyu da za ki kiyaye da yake iya rusa miki aure shine wato tsananin kishi akwai matar da saboda ba ta da wayo ta zauna da miji shekara talatin da ya babu amma an auro wata ita kuma ta fita wajen tana jin kishi adabu matar da ta yi rashin hankali kamar wanda ta zauna da mijinta ta haƙura da shi shekara da shekaru wayo yau a sanadiyar zai aure ita kuma ta fita in ta fita zai fata yin auren ai nan da ma inda za a bore a cikin duniya kina da hankali in mijinki ya ce zai yi aure sai ce to lalle nan gani nan bari nan ne ya kamata kiriti na shi ma ya kada ganewa ya aka kuma zuna na dabi ya zama na musamman to sai waccan ta zo sai ki zama kece champion lillahi al'amru min qablu wa min ba'd ke da al'amarin Allah ya tabbata a gare ki a da kuma har yanzu ma yana tabbata a gare ki amma wallahi in dai kin gane arithmetic din to karki yadda mijinki ya ce zai aure ke kuma a lokacin wacce ce za ki nuna karfi ki hana saboda karfin ki daban karfin namiji daban kuma shi ne allazi da shi, bihi uqdatun nikah Allah ya bashi igiyar auren ki yana rike da shi a hannunsa zai kamo ni kuma kince da ya sai kamo ba na ki ma a hannunsa yake za ki iya faɗa da shi irin wannan a duk wanda aka ce za a yi mata kishiya ta koma kawai ta ɗauki ta ɗauki yawan wuri la haula wala quwwata illa billah inna lillahi wa Allah ka sa kawo alheri amma maganin fada kuma ta yi kanta ta share hawaye amma wallahi in kika ce za ki fada za a yi fada kuma karshe za ki faɗi a fadar kuma wancan za ta zo bayan an gama fada kuma in banda ke da wauta sai za a yi shafi 'ya'yanki, waɗanda kike kishi da ita kuma ki barta ita ce za ta kula da yayan kina da mani ma an sake ki fadar ki tafi da yayan mun bayan kin yi ta mata tsiyaya zai bar ki tafi da yayan waccan da ba ka san ita za ta yi ta rike yayan kuma ki zo sai ki roƙe shi kina waya yana kin daukawa kafin a tura miki yayan ma ranar juma'a ko za ka wallahi ki kiyaye za ka tsananin kishi yana kashe miki aure ba ana ki kishi ba mai tsanani ne aka hana abu na uku da yake kashe miki aure kuma ya hana ki jin daɗin ta bayan nushudi da kuma tsananin kishi shi ne miyagun mashawarta miyagun mashawarta cikin kawaye duk wanda ta yarda kawayenta ne za su koya mata yadda ake aure wanda ta yi da finafinai su wasu koya mata yadda ake aure wanda ta yi da ba mijinta ne zai gaya mata yadda za a zauna da shi ba wata ce za ta gaya mata yadda za a zauna da shi wallahi ko banki bai kai ya gaya miki hakikanin mijinki ba mijinki ne kamata ya gaya miki ya yake idan babanki ya miki hudubobi ran da za a miki aure ki rike basirar babanki babanki daban mijinki daban kina zuwa gidan mijinki sai kuma ki fara nema auren shi me kake so me baka so babanki bai san me yake so ba babanki ya san abin da shi yake so ne kuma ya gaya wa mamanki amma ba dole mijinki kuma shi yake so ba za ka san ki da mijinki me yake so ki kokarin ki gane wani lissafi a nan babban abin da zai rike miki aure in kuma kika kishi ya kashe miki aure shi ne ki yi kokari da yes ɗinki da no ɗinki ya zama menene yes ɗin mijinki menene no ɗinka? kowane mutum a duniya yana da zuciyarsa yana da abin da yake so da abin da baya so to tun da an ce ke ki bi shi to ki gano me yake so sai zama kira shi kike so ai ba dole bane zama a ɗabi'ar ku irin kamshin turaren da kike so shi yake so amma ki yi kokarin canza kanki ya zama irin abin da yake masa kamshi shi yake miki a turaren da ke kuma yana masa wari sai ne ki dauke shi mai wari ne daga ranar shi ne ki ga an zauna lafiya duk abin da ke miki daɗi idan mijinki shi baya so ki haƙuri ki koya wa kanki me mijinki yake so ki ki ga an zauna lafiya duk sutura da ke ɗinkin sa zai ga ke a wurin ya miki wasu na yabo amma mijinki baya yabo ki koma me yake so fa inna ma huwa jannatuki wa naruki abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda ya zama kuskure Allah ya fi mana Allah ubangiji ya mana albarka tare da ku gaba daya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh